cewa duk wanda ya muku shishigi da ta'adda ku yi masa shishigi da irin abin da ya yi muku shishigi da shi to tunda wawa ya iya sakin bakinsa ya irin wannan magana a janabin ma'aiki to shi ne shehu radiyallahu ta'ala anhu zai zo da ayoya da kuma hadisai wanda suke bayyana wato jahilci da ƙarya na duk wanda irin wannan wahamin ya shige sa shi shehu yake faɗa mana cewa a. Ah, ya ce za mu kafa masa hujjoja ya ce binasbid dala'il da kafa dalilona wal ayat da ayoya ya ce fana ƙulu ya ce za mu ce nassal na farko dai alƙur'ani kamar yadda aka umarce mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana a kamar yadda Allah yace ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul cewa a duk lokacin da kuka yi jayayya, kuka rikice, kuka rasa fahimtar wani abu, ya ce to ku koma da shi zuwa ga Allah da manzonsa, a nan ne za ku samu haƙiƙanin abin da ake nufi da wannan al'amari, za ku kuma samu gaskiyan al'amari. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana har wa cikin hadisi taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa na bar al'amari guda biyu a cikin ku ba za ku taɓa ɓacewa ba matuƙar kun yi riƙo da shi shine na farko littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake shehu yake cewa to za mu kafa maka wato dalilula da ayoya yace alqur'ani ya bayyana anna muhammadan cewa annabi muhammadu rahmatul lil alamin yace jin kai ne zuwa ga talikai Kamar kuma yadda muka faɗi a baya ne cewa in aka ce al'alam maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu indicators theory da wanda yake defining din al'alam yake cewa kullu ma su wallah dukkan abin da ba Allah ba ya shiga karkashi to in dai Allah subhanahu wata'ala zai bude mana fatihatul kitab da cewa alhamdulillahi rabbil alamin cewa duk al'alam duk abin da ba Allah ba da mutane da aljanu da dabbobi da dukkan wani nau'in halitta zahirinsu da badaninsu wanda ka sani da wanda baka sani ba babbansu da ƙaramin to duka sun shiga ƙarƙashin al'alam Allah ne ya halicce su to kuma har wayo sai ya ambaci manzon Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cewa ba mu aiko ka ba sai dan ka zamto rahama ga talikai to kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan ya bayyana maka cewa azamarsa da ƙudurarsa shamila ce ta gama kowa da komai manzon Allah babu kuma wani matsayi wanda bai bi ta kansa ya sha ta kansa ba shi yasa ma gabaki ɗaya halittu idan suna so su ga Allah subhanahu wata'ala dole sai sun bi manzon Allah anta babu lahi ayyu mar'in wafahu min ghayrika la yadkhulu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kofar Allah duk wani mutum wanda ya biyo ba ta wannan kofa ba ba zai taba samu ya shiga wannan kofa ya gana da Allah ba Allah manzon Allah shine ka abu tattadani duk wani wanda yake so ya samu kusanci ya zuwa ga Allah sai yayi kankan da kai yayi biyayya wa manzon Allah ya kuma yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi yasa ma aya yake faɗa mana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah cewa in dai kuna kun kasance da gaske kuna wato son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah zai so ku wato ashe a cikin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake samun wato soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma biyayya babu yanda za a yi kaji mutum dole sai dai idan kana son sa shi yasa wani mai waƙe yake faɗa mana cewa asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u cewa ta asil ilaha kullum sai ka zo kana saba wa Allah wa anta tuzhiru hubbahu sannan kuma sannan kuma sai ka rinka wato bayyana wa mutane cewa wai kai kana son Allah ai dukkan masoyi yana son abin da masoyinsa yake so to Allah kuma ya ce baya son saba masa to menene kuma dalilin da yasa kake saba masa to kaga ashe wato wadda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyahu duk a lokacin da aka zo ana da'awa ba iya kuma tsayar da hujja ba to wannan duka ya zamto wani da'awa ne wanda yake bayi da ma'ana kuma wato bayi da makoma wanda yake za a amshe sa sai yake cewa wa sahha haƙiƙa kuma ya tabbata annahu shafi'u cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wato mai ceto fihim a cikin halittu gabaki ɗaya yawmal qiyamati a ranar tashin alƙiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na al-Imam al-Bukhari da Muslim cewa ranar tashin alƙiyama a lokacin da halittu